Tuni wasu daga 'yan takarar suka shirya fara kamfen ɗin tun daga sanyin safiyar larabar nan don cin gajiyar kaucewa fafa gora ranar tafiya. Dama cin magoya bayan 'yan takarar jam'iyyu sun yi gangami a garuruwa daban-daban don ganawa da magoya bayansu da zama cikin shirin kaddamar da kamfen ɗin. jami'an labaru a hukumar zaɓe Zainab Aminu ta ce hukumar za ta zuba ido don kula da dokokin kamfen ɗin da aka rattaba don gudanar da shi bisa ka'ida. Idan muka duba sashi na casa'in da biyu sakin layi na ɗaya idan ɗan takara ya saba wa wannan dokan da aka gindaya akwai tarar naira miliyan ɗaya ko kuma wata goma sha biyu a gidan yari. Idan kuma jam'iyyar siyasa ce ta saba wa wannan dokoki da aka gindaya ɗin akwai tarar miliyan biyu a karo na farko da ta saba idan ta kuma sake sabawa akwai taron naira miliyan ɗaya hakanan akwai doka da ta yi hani ga wato yin gangamin yakin neman zaɓe awa 24 kafin ranar zaben apc mai gwamnatin tarayya dai ta ɗage fara kamfen ɗin har wani lokaci da ta ce za ta sanar duk da bata ce dan ɗan takarar ta bola tinibu na ƙetare ba ne da akan yi kawo raɗe raɗin ya je duba likita ne salon tinibu tun zaben fidda gwani shine bin hannun gwamnoni da ke da ƙarfi a jihohinsu Ibrahim Masari ne tsohon mataimakin takarar Tinubun da suke tare har yanzu dare da rana. Talaka Allah na tuba kusan in ce ai gwamnan su suka fi shugaban ƙasa zama kusa da talakawan saboda haka gwamnoni sun ba da gagarumar gudunma wajen samun tikitin tsayawa zaɓe na mai girma bola ahmed tinubu kuma ko da an ci zaɓe in Allah ya da da izinin Allah da gwamnati za a kafa gwamnati kuma har a kai karkenta. Mataimakin shugaban babban jam'iyyar PDP na Arewa Umar Iliya Damagun ya ce sun shirya tsab don kamfen mai tsafta. Ɗan takarar da yau ya samu wannan takara ta shugabancin ƙasa. A koyaushe kullum za ka da gwaninka ne sai ka gwada shi da gwanin wasu. To in ka tabbatar cewa wannan gwanin naka yana kan kaifinsa to baka shakkan ka kara da kowaye. sauran 'yan takarar jam'iyyun adawa irin su rabiu musa kwankwaso a nnpp da peter obi a labour na nuna za su iya tasiri kan manyan jam'iyyu biyu apc da pdp matashiya da ke shugabantar mata a arewa maso yamma a jam'iyyar sdp zainab tijjani baba ta ce a wannan karo ba sa shakkar jam'iyya mai mulki ai wannan na wasu jam'iyyu masu majority ai da kenan ai 2023 an canja salo ai komai ya canja ka sani duk wanda zai ji zancen nan ya sani ba sai ma an faɗa ba so magana wai wata jam'iyya ta apc su suke da majority a ko wani a'a pdp ba haka ba yanzu haka ɗauki state ita da na fito muna da yaƙini da za mu ci wannan zaɓe. shugaba buhari da zai kammala wa'adi a mayun baɗi ya yi alwashin damƙa ragama ga wanda jama'a suka kaɗa wa ƙuri'a Nasiru Adamu Ilhika, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.